Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata 18 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To baban dai kasar Faransa ta ce za ta soke basussuka na dala biliyan biyar da take bin Sudan. Haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata. shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa ƙasar za ta aiki da sama da allurar rigakafin covid-19 miliyan 20 zuwa ƙasashen ƙetare kafin ƙarshen watan yuni kana baraka da ake samu a jam'iyyar republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba donald trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa al'amuran yau da kullum sun tsaya cik a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya sakamakon yajin aikin da kungiyoyin kwadago suka fara jiya litinin to ko shugabannin kungiyar NLC ke cewa dangane da yajin aikin. A taba ma yajin aiki a cewa wai jirgin kasa ba shiga Kaduna jirgin sama ya kasa sauka gidajen mai sun rufe bankuna sun rufe ai alhamdulillah wannan kawai mun fito ne domin wanda muka samu mai musu bayani kamar yadda kuka sani kun tuna can baya ya kori dubu biyar har yau ba a biya su ba. bayan haka kuma za ku ji cewa tashe-tashen hankula da kashe-kashen mutane barkatai a najeriya da ake yawan samu yana haifar da samun yara marayu da suka rasa gata To ko mai masana halayyar dan adam ke cewa? A rayuwar yaro tarbiyya na farko a mu masana zamantakewan jama'a daga haihuwarsa har zuwa shekaransa goma akalla tarbiyya ne mai muhimmancin da yake nuna wani irin mutum da zai zama. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Kasar Faransa ta ce za ta soke basussuka na dala biliyan biyar da take bin Sudan. Haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata a wurin taron koli da Paris ke daukan nauyi wanda ke auna tsarin demokradiyyar Khartoum da kuma farfadowar tattalin arzikin Afirka daga annobar coronavirus. Babban taron tattaunawar na wuni biyu a birnin Paris ya tattaro shugabannin Afirka da dama tare da wakilan cibiyoyin ayyukan haɗin gwiwa daga ƙungiyar tarayyar Turai da kuma ƙasar China. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yabawa komawa ga tafarkin demokuraɗiyya da Sudan ta yi a matsayin wani abin ƙwarin gwiwa. Yana mai cewa ƙasashen duniya na tare da ita. Kana ya ce ƙasar tana buƙatar taimakon tattalin arziki da kuma taimako a fannin siyasa. Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya ce kasar mai yawan arzikin albarkatu ba tana buƙatar tallafi ko taimako ba ne sai dai tana son kasashen duniya su zo su zuba jari a cikinta. da yake sanar da ƙarin matakan da amurka ke ɗauka na taimakawa duniya ta yaƙi annobar coronavirus shugaba joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa ƙasar za ta aike da sama da allurar rigakafin covid-19 miliyan 20 zuwa ƙasashen ƙetare kafin ƙarshen watan yuni muna buƙatar mu taimaka wa duniya ta yaƙi wannan cutar domin mu kuma mu zauna lafiya a cikin ƙasar mu kana mu yi abin da ya dace na taimaka wa sauran mutane in ji biden a wani jawabinsa a fadar white house a karin farko amurka za ta aike da rigakafi zuwa wata ƙasa ciki har da maganin allurar da aka amince a yi amfani da shi a cikin gida yayin da maganin ya wadatu a gida allurar rigakafi miliyan 20 daga pfizer da moderna da kuma johnson johnson za su karu akan allura miliyan 60 na astrazeneca da biden yake shirin aikewa zuwa kasashen waje labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc barakar da ake samu a jam'iyyar republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba donald trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi akan ci gaba da ikirari da yake yi na yi masa magudin zaɓe. Da farko an bi wata hanya mai ban al'ajabi aka tsige 'yar majalisa Liz Cheney akan mukamanta na shugabanci a majalisar wakilai bayan ta kada kuri'ar tsige Trump kada ta yi fatali da ikirarinsa cewa 'yan Democrat sun sace masa zaɓe. Ana cikin haka ne kuma sai ga sanarwa cewa sama da wasu masu ra'ayin mazan jiya su ɗari suna nazarin yiwuwar fito da wata sabuwar jam'iyya wadda za ta sake mai da hankali a kan aƙidar ra'ayin mazan jiyan da aka kafa jam'iyyar da ita a amurka tarihin samar da jam'iyya ta uku a matsayin madadin jam'iyyun republican da democrat da suka ba mai sha'anin siyasar kasar wani batu ne da ba a bashi muhimmanci sosai ba. koma dalla an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leka a ɓangaren mu. Duk da barazanar kame mambobin ta jihar Kaduna, kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta fara gudanar da zanga-zangar gargaɗi ta kwanaki biyar ga gwamnatin jihar Kaduna game da koran ma'aikatan da ta yi. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. zanga-zangar da ta da yajin aikin kwanaki biyar na gargadi a jihar Kano da ta yi sanadin rufe gidajen mai asibitoci bankuna makarantu da sauran cibiyoyin gudanarwa da ke fadin jihar Kaduna. kwamar ayuba ba shine shugaban kungiyar ƙwadago ta ƙasa nlc kuma shi ya yi jawabi ga manema labaru bayan gama zagaye alhamdulillah ba a taba ma yajin aiki a ce wai jirgin kasa ba shi ya kaduna jirgin sama ya kasa sauka gidajen mai sun rufe bankuna sun rufe ai alhamdulillah wannan kawai mun fito ne domin wanda muka samu mai musu bayani kamar yadda kuka sani kuntuna can baya ya kori dubu biyar har yau ba a biya su ba zuwa na din nan an kori misalin dubu biyu to kan kungiyan kwadago na duniya da na najeriya ya haramta ko allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan mutum ya maka aiki kafin gumin sa ya bushe ka biya shakinsa shugabannin shugabannin kungiyar kwadago na ƙasa da dama dai sun halarci wannan zanga-zanga da ta fara tun daga ofishin kungiyar kwadagon zuwa sakatariyar jihar Kaduna mai ɗauke da ma'aikatan gwamnati da dama inda aka karkare wannan zanga-zanga a masar dokokin jihar Kaduna. Sunana Comrade Kabir Nasir wato sakataren tsare-tsare na daɗe ƙungiyar kwadago wato ta Najeriya wato NLC. A to zanga-zanga da ya kamar yadda ka gani alhamdulillah mun cika alkawarinmu da muka ɗauka da kuma nuna ɓacin ranmu a bisa rashin adalci da shi wannan gwamnan jiha ya yi. Wasu na ganin kama wannan ya yi kama da taron dangi don ba ku aka taɓa ba ma'aikata na jiha kuma ya ce ba kuɗi a ƙasa. To babu kuɗi da me yake yin kwalta baka gina masu hawa kwaltan ba ka ce kana gina kwalta wa ya aike shi ko maganan ce an yi taron dangi ai ma'aikatan jihan membobin mu ne sunana kabir garba tsanni shugaban kungiyar ma'aikatan rediyo talabijin da masu wasan kwaikwayo ta najeriya a kamar da kowa ya gani dai duka mun zo kaduna don mu taimaka a yako haƙƙin su bisa ga cutar da ake masu da nuna rashin tausayi akan shugabancin jihar kaduna na rufai har kungiyar kwadagon ta gama wannan zanga-zangar ranar farko a jihar kaduna dai gwamnatin jihar kaduna bata ce komai ba tukuna ko da ke kuma kafin fara wannan zanga-zanga kwamishinan kana hukumi da masarautu na jihar kaduna malam jafar sani ya gargaɗi 'ya'yan kungiyar kwadagon game da wannan yunkuri muna ƙara son mu jaddada cewa gwamnati ba za ta kawai haɗa hannu ta zuba ma mutane ido musamman idan suka doshi lallata kayayyaki wanda aka nuna cewa waɗannan mutane suna neman za su lallata su watakila saboda a garuruwansu ma suna ganin babu shi gwamnati za ta yi maganin duka ƙungiyoyi kenan na waɗannan jama'a da suke neman su tada ma mutane hankali su ɓata waɗannan ayyuka. Duk da fargabar tashin hankali koya ya mutsin da gwamnatin jihar Kaduna ta bayar game da wannan zanga-zanga ta ƙungiyar kwadagon a jihar dai taron zanga-zangar ya tashi lafiya ba tare da wata hayaniya ko bayyananniyar matsala ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga baba yakubu makeriya da da labaran duniya kashi na biyu amurka ta ɗora takunkumi kan mambobi da abokan tarayyar gwamnatin mulkin soja ta ƙasar myanmar kan zargin taka rawa wurin cin zarafin masu zanga-zangar kin juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan fabrairu waɗanda aka kakabawa takunkumin sun hada ne da mambobin hukumar gudanar da ayyuka ta ƙasa da hukumar zartarwa da manyan wasu 'ya'yan jami'an soji a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka sabbin takunkuman wani mataki ne na haɗin gwiwa da birtaniya da kuma kanada wanda su kuma za su biyo sawu da irin haka sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya karfafa gwiwar wasu kasashe da su ɗauki wannan matakan a kan gwamnatin sojan na haramta mata sayan kayan makamai da dakatar da sayar mata kayan soja da kuma yanke duk wata alaka da kafar sojan ƙasar. a ƙarshe kimanin 'yan ƙasar morocco dubu uku wanda ɗaya a cikin kashi ukunsu hukumomin spain suka ce yara ne sun bi ruwa kana suka yi amfani da kwale-kwalen roba da ake sa musu iska zuwa kyoto adadi mafi girma na isar bakin haure sau ɗaya a kusa da spain a arewacin afirka wani matashi ya nitse a cikin ruwa yayin da yake kokarin ketarawa da wasu mutane ciki har da ƙananan yara wanda aka samu aka ceto su amma kuma suna fama da wani nau'in ciwon sanyi kwararren bakin ya biyo bayan tsamin dangantaka tsakanin spain da morocco kawarta ta kudancin kasar kuma babbar abokiyar hurdanta wurin hana kwararren bakin haure akan shawarar da madrid ta ɗauka na baiwa shugabannin wata kungiyar 'yan tawaye mai neman 'yancin cin gashin kai daga morocco sun sami jinya a asibitin madrid ana kallon yankin kweta da malila da ke kusa da shi a matsayin matakin farko ga bakin haurin afirka zuwa turai a duk shekara ɗaruruwan bakin haurin suna shiga cikin haɗarin samun rauni ko kuma ya kai su ga mutuwa a kokarin haura katanga da laɓewa cikin mota ko kuma iyo cikin ruwa da zai kai su ga tekun mediterania zuwa nahiyar turai A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. lokacin da aka fara samun tashe-tashen hankula da kashe-kashen mutane barkatai a Najeriya, ake samun yara marayu waɗanda suka rasa gata, waɗanda idan ba a kula da su ba suna iya fuskantar mummunan rayuwa, wanda sukan iya fadawa ga ayyukan da su ma za a koka da su nan gaba. To sai dai wasu daga cikin waɗannan yaran sun samu gata a jihar Sokoto, inda suke samun cikakkiyar kulawa, kuma nan ba da jimawa ba wasu marayun za su samu irin wannan gatan. Muhammad Nasir Gareka Waɗannan yaran a cewar masanin halayyar ɗan Adam Farfesa Tukur Muhammad Baba rashin kula da su yana da illa a cikin al'umma. A rayuwar yaro tarbiyya na farko a mu masana zamantakewan jama'a daga haihuwarsa har zuwa shekaransa goma akalla tarbiyya ne mai muhimmancin da yake nuna wani irin mutum da zai zama. Don haka in yaro ya kasance bayi da wannan tarbiyyan kuma an kashe iyayensa a wasu halaye da babu jin daɗi yana iya tashi da raunin hali kuma ga al'umma babban hatsari ne yanzu kimanin shekara uku kenan da wani mai ayyukan jinkai a sokoto umarun kwabo ee ya buɗa wata makaranta mai suna jarma uk academy wadda aka yi domin kulawa da marayu wadda yanzu haka take ɗauke da yaran da yawan su ya haura ɗari da sittin da aka ɗauko daga jihohin borno da yobe da kuma wasu daga sokoto kuma yaran sun ce rayukansu sun inganta suna sunana Bahiru Adam ina daga Borno State sanda nake gira lokacin da babu babana bana zuwa makaranta amma yanzu da na zo Sokoto State na samu wanda zai sa ni a makaranta kuma na zama kamar wanda yake da uba yana riƙe mu sunana Fatima Muhammad daga Yobe Boko Haram ba su bari muna sallah mai daɗi a nan kuma mun zo muna su walima mun ji daɗin sallan sosai karatun boko ma muna yin program sosai muna jin daɗin ta. Kulawa da marayu abu ne mai mahimmancin gaske wanda shugabanni ke ta jawo hankulan jama'a a kai wanda mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar ya nuna buƙatar a kula da yi. kuma yawa a nan. Duk wanda ya kula da marayu da yawa wannan Kuma a wannan garin a nan ƙauyen ana gina Allah zai kawo rahama mai gwamnatin jihar sokoto tana bar da gudunmawa wajen kula da marayun da ke wannan makaranta ta jarma uk academy abin da ya bada kwarin gwiwa ga wanda asasa makarantar ya kudurci ya kara dauko wasu marayu kamar yadda mai girma gwamna ya yi mana alkawarin azuzuwa wannan yaran da suka gama firamare in suka koma cikin wannan makarantar za mu ɗauko yan uwanmu na jihar sokoto waɗanda haɗarin bandit ya haɗa da su su mai gurbin waɗanda suka koma secondary school. Hukumar zakka da wakafi na cikin hukumomin da ke hidima ga marayu a Najeriya. A cewar shugabanta Muhammad Lawal Mai Doki wannan wani nauyi ne aka dauke musu. Ai ga yanzu idan har ba ai komi ba kaga wasu za su kasance cikin tambele sannan kuma wasu za su kasance ba su ma san tarihin su ba. Amma yanzu wannan zai ba su natsuwa zai ba su ilimin Qur'ani zai ba su ilimin hadisi zai ba su ilimin boko kuma za su san yadda rayuwa take tare da tarbiyya. Idan aka ci gaba da samun masu kulawa da marayu kamar wannan wannan abin kan iya kawar da duk wata matsala da ake ganin rashin kula da su kan iya haifarwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Sunana Abdullahi Muhammad Sani. daga bososin trawa abin da zan iya cewa akan harkar tsaro gaskiyar magana a naija dai kan kasawa ta gwamnatin jihar naija saboda bayyuwa a matsayinka na gwamna kana shugaban tsaro ce baka ma zama a jihar bare ka san me matsalar da ke damun jihar kullum baka nan baka can akwai gwamnati da muke gani suna ba da kyakkyawan misali yanzu gwamna irin zulum kowa sai yana kokari wajen harkar tsaro kullum yana nan sanan da abu ya faru bam ka ganshi amma gwamna musa abu sama da kwana uku bai ma dawo gari bare je wajen ya ga me faru in dai maganar gaskiya ake a Niger akwai akwai kasa kwarai da gaske ta gwamnatin jiha sunana abubakar abubakar ladan abin da nake ba gwamnatin tarayya shawara akan wannan abin da shafi sha'anin tsaro a gaskiya shugaban kasa da mataimakansa su tsaya tsakanin su da Allah su gaya kawukan su gaskiya a cire duk wani son zuciya a faɗi abin da yake na gaskiya kuma duk wanda yake da hannu a ciki to gwamnati ta fito ta yi al'umma bayani a sani wannan zai kara taimaka mana kuma su waɗanda suke yi su san an sani zai kame hannunsu ba za su ci gaba da abin da suke yi ba. yau jihar Nijar Najeriya za mu ji wacce gwamnata abubakar sani bello duk da cewa ɗan jam'iyyar apc ce ta Shugaba muhammadu buhari ya fito kwanan baya balo-balo yana zargin shugaban ƙasa da cewa sam baya tafuka komai wajen tallafawa ita jihar Nijar din a fafatukar da take da mutanen da ke yawan kai mata hare-hare wataƙila za ku tuna cewa a kwanakin baya ma an ba da rahoton cewa 'yan boko haram sun je sun tada tutuci akan wasu garuruwa da ƙauyuka da wannan jihar din To dangane da wannan ne wakilin mu da ke cinmu na Mustapha Nasiru ba shi shirya mana muhawara mai karfin gaske tsakanin wasu manyan kusoshin 'yan siyasa na wannan jihar wadda za ku ji sunayensa yanzu nan ba da dadewa ko ba tare da bata lokaci ba da shi Mustapha Nasiru Batsarin. To masu saurare Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya kai tsaye muna tare da sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa wato Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Sannan kuma a gefe guda muna tare da ɗan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya mai wakiltar ƙananan hukumomin Sulaja, Gurara da kuma Tafa wato Honorable Abubakar Lado Sulaja. masu girma muna muku barka da shigowa wannan tattaunawa. A to bari mu fara ba tare da ɓata lokaci ba, a bari mu fara da sakataren gwamnatin jihar Niger. mai girma SSG a 'yan kwanakin nan an ambato gwamna abubakar sani bello yana yin korafi akan rashin samun taimako na musamman daga gwamnatin tarayyar najeriya akan magance matsalar tsaro bayan da ya bayyana cewa a 'yan kungiyar boko haram ma sun kafa tuta su a wasu yankuna na jihar niger a yi mana karin haske shin da gaske ne ma gwamnan ya yi wannan korafi kuma akwai boko haram ɗin a jihar niger kamar yadda kai bayani haka maganan take kusan shekara biyu kenan kowa ya san halin da ake muka shiga ciki na maganan tsaro na'am najeriya gaba daya kuma arewa gaba daya da niger kowa ya san matsalan tsaron da aka shiga hmm. to mu namu ya tsananta ne saboda eh, yawan kasa da muke da shi hmm. da kuma muna eh, iyaka da Eh, jihohi kamar na Zamfara eh, da Kebbi da Kaduna sannan kuma ta yamma nasarawa kogi da sauransu. Da abin da ke kuma shi ne mun sha fafatawa yau kaga an shiga wayannan eh, ƙananan hukumi an kashe mutane an kwashi dukoyinsu an kwashe musu dabbobi haka kuma wayanda za a kwasa da neman fansa abu ba ba iyaka hmm. ah, gwamnatin jihar Najeriya ta ta iya ta kokarinta ah, mai girma gona ya ce ya ga shugaban kasa ah, ba sau dai ba su bi ba ya ga shugabannin jami'an tsaro wato su inspector general police hmm. da chief of army staff chief of air staff da su dai an sha yin wannan amma abin karuwa yake kullum kuma abin da ka sani ne an kwashe muna yara a kagara akwai kotu ta su daga rishau tana zuwa a nan zingiru da rana aka aka aka tsare da kwashe wayannan mutane fiye da mutane hamsin. na to bari mu koma abin da ke faruwa shine eh. kuma abin da ya kamata mutane su gani saba'in bisa dari na jama'a mu da ke karkara ba su da tsaro na polis ba su tsaro da soja ba su da komai sun saboda kai idan yan sa nan suka shiga wuraren nan sai abin da suka dama suka yi na'am to amma eh, ah. eh, eh, ya bari mu koma bangaren shi a ah, honorable lado ah, honorable abubakar lado sulaja ko cikin makon nan da ya gabata ka yi wata magana cewa shi gwamnan jihar Niger bai taɓa tuntuɓar ku ba a kan ku ba shi shawara game da matsalar tsaron nan. A me yasa ka yi wannan magana sannan a bangare guda ita kanta gwamnatin tarayya Eh, me yasa ake samun jinkiri daga wajenta wajen kawo tallafi akan matsalar tsaron nan a jihar Niger? To, auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ah, Malam Nasiru ah, kamar yadda ka yi bayan da farko ah, mun ji bayanai da shi mai girma gona ya yi a madadin gwamnatin jihar Niger hmm. inda yake Ƙorafi da nuna cewa ita gwamnatin tarayya hmm. babu wani agaji na musamman da ta kawo mata shekaru biyu da suka wuce dangane da abin da ya shafi al'amarin tsaro a jihar Niger. Hmm. To ba wannan ba shi bane karo na farko ba wannan kusan shi ne ma karo na biyu da muka ji wannan ƙorafi. Anda uh, a hali na gaskiya idan za a tsaya mu dubi wannan al'amari mun san cewa al'amarin tsaro a ƙasar nan uh, Ah, alhamdulillah za mu ce idan muka yi la'akari da irin abubuwa da muka gani a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa dubu biyu da goma sha hudu hmm. wanda kai karan kankan malam nasiru ka san cewa ah, tafiya a jihar neja ya kasance cikin ɗarɗar ganin yadda irin bama-bamai suke tashi rubuta yadda wannan al'amari kullo ma wannan al'amarin kafin a ce ya ci tara hmm. idan ka dubi abin da ke faruwa a jihar zamfara da abin da ke faruwa a jihar kaduna hmm. za ka ce jihar neja ma ba a yin komai ina fata ka fita abin da ke nufi hmm. amma ku daidai da rana daya bayin tsamanin akwai ran da na ji ko gonan jihar zamfara ko gonan jihar kaduna yana ƙorafin cewa gwamnatin tarayya ba ta ba tallafi ba na yi bayanin cewa ni a matsayin dan majalisar tarayya mai wakiltar su da jagora da safa babu rana ɗaya da aka gayyace mu a matsayin mu na Mun goma sha uku sanatoci guda uku na apc da dan majalisu guda goma na apc a ce mu zo mu zauna da sarakuna da masu ruwa da tsaki da janarorin sojoji da muke da su jihar mega. Hmm. a ya za a bullo mu wannan al'amarin shugaban mu a matsayin mu na yan majalisu mun yi kasafin kuɗi wanda shugaban ƙasa ya aburbi wannan kasafin kuɗi domin tsaro a ƙasar nan ma jami'an sojoji da SSS da 'yan sanda kuma ina mai tabbatar ma da cewa waɗannan kuɗaɗe ana ba su gwargwado kuma suna ba da shi gwargwado. Saboda haka dan tallafi na musamman a fito a ce wai ba a ba da tallafi na musamman ga jihar Niger to wannan al'amari ne wanda ni ba zai ɗauka su ba kuma ba zai yarda da shi ba. Na'am. Abin da ya kamata a ce an yi Na'am to a bari mu koma a mai girma SSG akwai batun lokacin da aka sace ɗaliban kagara da kuma fasinjan bus da ma sauran hare-hare da aka samu aka kai a jihar Niger. a wani tallafi kuka samu akan waɗannan abubuwa daga ita gwamnatin tarayya to na farko dai a tsinka uh, bari magana abinda shi su suleja ke magana hmm. wanda yake shi uh, yana wakiltan wayannan uh, local government na shi guda uku hmm. kuma na tabbata ladar suleja yana cikin niger yana cikin nigeria hmm. honorable ladar Mm. maganar tsaro ba maganar siyasa ba ne maganar tsaro ta wuce maganar siyasa maganar tsaro abin da ya shafi rayuwa ne ya shafi ya shafi dukkan jama'a idan na fara maka lissafi tun lokacin da wayan abubuwan suke faruwa da wahalhalun da eh, jihar Niger take ta shiga ciki da abin da gwamnan jihar Naja ya yi na tsaron kanshi da kuma a saduwa da da ya kamata ba za a ce wai duk ya fito yanzu ya yi magana kamar ya manta da waɗansu abubuwan da suka gudana baya ba ne. Mm. A ah, sakatare da cewa shi da Honorable Lado, kuna yin hakuri bari ya kai aya. can kashi na farko na wannan muhawara da muka soma dangane da harkar rashin tsaro a jihar Neja da kuma ma wasu jihohi na arewacin Najeriya. Idan Allah ya kama mako mai zuwa za mu zo mu ci gaba mu ji korafin da shi dan majalisar wakilai yake na cewa shi me yasa sai a jihar kawai ake wa shugaban kasa Muhammadu Buhari korafin baya tabuka komai na tallafawa ya ce baya jin ana irin wannan korafi a jihohi da ke fama da irin wannan matsala irin su zamfara katsina sokoto da dai sauransu yanzu a madadin su bakin namu honorable abubakar lado suleja da kuma shi sakataren gwamnatin jihar niger dan alhaji ahmad ibrahim mutani sannan musamman da shi mustapha nasiru batsari da kuma grace da abdu da ta haɗa mana shirin ali mustapha sakwata ne a washington dc ku huta lafiya to madalla a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice To baballe a takaice kasar Faransa ta ce za ta soke masu suka na dala biliyan biyar da take bin Sudan. Haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata a wurin taron koli da Paris ke daukan nauyi wanda ke auna tsarin demokaradiyyar Khartoum da kuma farfadowar tattalin arzikin Afirka daga annobar coronavirus. Babban taron tattaunawar na wuni biyu a birnin Paris ya tattaro shugabannin Afirka da dama tare da wakilan cibiyoyin ayyukan haɗin gwiwa daga ƙungiyar tarayyar Turai da kuma ƙasar China. Da yake sanar da ƙarin matakan da Amurka ke ɗauka na taimakawa duniya ta yaƙi annobar coronavirus. Shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasar za ta aike da sama da allurar rigakafin COVID-19 miliyan 20 zuwa ƙasashen ƙetare kafin ƙarshen watan Yuni. muna buƙatar mu taimaka wa duniya ta yaƙi wannan cutar domin mu kuma mu zauna lafiya a cikin ƙasar mu kana mu yi abin da ya dace na taimaka wa sauran mutane in ji biden a wani jawabinsa a fadar white house a ƙarshe barakar da ake samu a jam'iyyar republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba donald trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi akan ci gaba da ikirari da yake yi na yi masa magudin zaɓe da farko an bi wata hanya mai ban al'ajabi aka tsige 'yar majalisa liz cheney akan mukamanta na shugabanci a majalisar wakilai bayan ta kada a tsige trump kana ta yi fatali da ikirarinsa cewa 'yan democrat sun sace masa zaɓe ana cikin haka ne kuma sai ga sanarwa cewa sama da wasu masu ra'ayin mazan jiya su ɗari suna nazarin yiwuwar fito da wata sabuwar jam'iyya wadda za ta sake mai da hankali akan aƙidar ra'ayin mazan jiyan da aka kafa jam'iyyar da ita To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, a misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Chibahiro Diodune da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.